بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى takwas ga watan ramadan ko? tara ko takwas takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda shi ne ya dace da biyu a ɗaya ga watan ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha da ashirin a lissafin turawa muna darasi na goma sha ɗaya a cikin tafsirin mu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan da ke kofar gadon kano najeriya a jiya mun tsaya ne akan abin da zai faru ranar tashi alkiyama ga wasu mutane da allah ya ba da labari man a an zikiri fa'in da lahu banka ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أصرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى الله تبارك وتعالى بياني شوى دون wanda بشرير الله تشيما الله تبارك وتعالى ma yace kuma kamar haka ne wa kadhalika najzi man asrafa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى الله تبارك وتعالى يا إيمان بياني na ainihin wato aibanta da kuma ainihin wato tozarta waɗanda ba su yi amfani da shiriyar Allah ɗin ba wabbaka sha'anahum allazina lam yamtafi'u bi ayatihi Allah ya aibanta sha'anin waɗanda ba su amfani da ayoyin Allah ba ba su amfani da shari'ar Allah ba أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ينزو غفل السوء ربكنا السوء كافرمك مكة جاهل شنسو كوسو وأنهم مشركي ببين غريس با شيني أفلم يهدي لهم ببين غريس با أفلم يتبين لهم cewa mun halakar da da yawa cikin wato karnoni da suka gabata alƙurunin maudiya waɗanda suke suna tafiya a bayan ƙasa suna cikin aminci suna wasa suna wargi su a wajensu suna cikin nutsuwa amma muka halakar da su ba su gane ba a balagatil ghafalatu wal jahalatu bi haula al mushrikin annahum lam yatabayyan lahum bai bayyana gare su ba annana ahlakna kabiran min ahli al qurun al madiya yanzu ba su gane ba su kafirai ba su taɓa fahimta ba cewa mun halakar da alkar wato karnoni masu yawa waɗanda suka gabata Shi ne a falam ya ji lahun kam a minan qablahum min shu na fi masakinihim suna tafiya aminina suna cikin aminci a cikin gidajensu Allah ya ce muka halakar da su wannan halakar da su ya faru ne saboda sun fifita kafirci akan imani bi sababi isarihim kufra alal iman saboda sun fifita kafirci akan imani sun fifita wadata akan shari'a wanda su samu wadata ko da shari'a za ta kubuce musu sun fifita makanta akan shari'a sun yadda su rayuwa a cikin duhu inda za su samu abin duniya wannan aya wato tana magana ne akan mushrikai da kamun kuma kafiran makka alladina lam ya'tabiru bima asaba amsalahum min al-umam as-sabiqa wadanda basu dauki ibra ba su dauki wa'azi ba basu dauki izina ba dangane da abin da ya samu kafiran da suka gabace su kamar irin mutanen annabi nuhu da Allah ya halakar da su da ruwan tufana da irin mutanen wato adawa da samudawa da sauransu imam al-alusi yake cewa Allah ya ce na fi masakinihim ma'ana wannan hal ne min al-qurun ko kuma min a ahlakna ai ahlaknahum wa hum fi hali amni muka <coughs> halakar da su a lokacin suna cikin aminci wa taqallubin fi diyarihim suna jujjuyawa suna morewa sun gina gidaje na jin daɗi sun gina gidaje na morewa sun gina gidaje na shakatawa suna fantamawa suna cikin kwanciyar hankali ba su taɓa tsammanin Allah zai halakar da su ba amma Allah ya ce ahlaknahum yamshuna fi masakinihim suna tafiya a cikin gidajensu da wuraren zamansu amma muka yi maganinsu muka halakar da su wannan yake nuna mana cewa lallai mutane kada jin daɗin duniya ya dauke su su ɗauka cewa wannan jin daɗin duniya da morewa duniya yana nuna Allah ya yi da su a'a zai iya yiwa a baka duniyar kuma ana fushi da kai kafirai nawa ne waɗanda suke makiya Allah amma Allah ya tara musu duniya yanzu wanda ya fi kowa kuɗi a duniya makiyin Allah ne wanda ya fi kowa kuɗi wanda ya fi kowa kuɗi arziki a duniya makiyin Allah ne to kaga wannan baya nuna cewa dan Allah ya tara maka duniya yana nuna kana kan daidai ne wannan ba haka bane Allah ya halakar da al'ummomi da suka gabata irin mutanen annabi a irin wato ashabul hijr da irin su samudawa da adawa da mutanen lut masu luwaɗi suna kallo Allah ubangiji ya maganin su lalle wannan inna fi zalika laayatin liulil nuha lalle wannan ayoyi ne abun lura abun izini li'ulin nuha ga mutane waɗanda suke ma'abuta wato hankali anan abin da ake nufi inna fi zalika alladhi akhbarnahum bihi wannan bayani da muka ba su labari sannan muka tsinkayar da su gare shi wajen halakar da makaryata da suka karyata Allah cikin al'ummomi da suka gabata la'ayatin azima wa ibar kasira da kuma abu ayoyi ne masu girma da abun lura masu tarin yawa wa dala'ila wadi'a dalilai da suka fito fili da asabil uquli as-salima ga ma'abutan hankali kubutaccen hankali waɗanda duk wanda yake da tunani ya san ya kamata ya ga an halakar da al'umma kaza an halakar da al'umma kaza an halakar da al'umma kaza saboda laifi kaza laifi kaza to ya kamata shi ma ya dauki izina malamai suka ce nuhadin nan jam'i ne na nubiya inna fi zalika laayatin li ulil nuha jam'i ne na nuhya shi nuha din da zammin nun wa iskanil ha kenan wato an ce da hankali nuha ne saboda al'aqlu yanha anil qaba'ihi shi hankali yana hani akan duk wani mummunan abu to shi yasa aka ce li ulil nuha li'anna al'aqla yanha anil qaba'ihi saboda hankali yana hani akan duk wani mummunan abu shi sa aka ce da hankali nuna sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani dangane da wato alamomin falalarsa ga waɗannan mushirkai waɗanda aka turo musu manzanni asalin manzanni an turo su ne don su kubutar da su daga kafirci su kubutar da su daga bata Allah tabaraka wa ta'ala ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika لكان لزاما وأجلا مسمى نعم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى الله تبارك وتعالى yake cewa da ba dan walaula kalimatun sabaqat min rabbika da ba dan kalma da ta gabata daga ubangijinka ba abinda ake nufi da kalma a nan da ta gabata shine abin da Allah ya musu falala na jinkirta musu azaba ta tumbukewa Allah ya yi musu jinkiri da zai musu azaba da zai tsige su azaba da zai tumbuke su gaba ɗaya a neme su har tushensu a rasa amma Allah ya musu jinkiri dangane da azabul sisal wato wannan al'umma din kenan jama'a an halakar da wasu kalmomi ai wasu al'ummomi an kifar da su an nitsar da su to amma mu wannan al'umma ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi alkawarin ba zai mana azaba ta tumbukewa ba Allah ya yi alkawarin ba zai mana azaba ta karar da mu ba to da ba don kalma da ubangijinka tabaraka wa ta'ala ya riga ya yi abinda ake nufi da kalmar nan shine wato alkawari da ya yi na jinkirta musu azaba din nan ba cewa Allah ba zai tumfice wannan al'umman alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tattare da ita ba takriman lahu dan girmama annabi sallallahu alaihi wasallam in dai al'ummar da annabi yake ciki ne to Allah ba zai tumfice ta ya tarar da ita ba shine da Allah ya ce ma kana Allah liwazibahum wa anta fihim Allah bai kasance mai musu azaba ne kana cikin su ba lalle Allah bai zai musu azaba kana cikin su ba ya rasulullah ba dan komai ba saboda girman annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma ajali musamman wannan ma'tuf ne ala kalima abinda ake nufi wato ajali ambatacce da ba dan alƙawarin da ya gabata minna walau lal wa'du sabiqu minna bi ta'khir al adab an haula al mushrikeen ila yawm al qiyamah da ba dan alƙawarin da muka yi muka ce zamu jinkirta waɗannan mushrikai da yi musu azaba ta kifarwa ta halakarwa ba sai ranar tashi al qiyama walau lal al musamma al muhaddad fi ilmina da ba dan ajali lokaci da muka ambata muka iyakance shi a ilimin mu ba ai da mun kammala da waɗannan mutane lil jihai amalihim lama ta akhara azabun asra da azabar su ba ta yi jinkiri ba amma mun yi alkawari za mu jinkirta musu balla kana al'azamu laziman lahum fi dunya shine na kana zaman to lalle da azabar nan ta zama lazima ta zama tilas ko shakka babu Allah sai ya halakar da kafirai ko shakka Allah babu sai yayi kaza da gare su to amma Allah yayi alƙawarin zai jinkirce ya musu azaba kafiri ya ci kafiri ya sha kafiri ya hau mota ya yi duk abin da zai ya gina gida mai tsada ya gina kamfanoni ya yi duk abin da yake sha'awa ya yi Allah ya yi alƙawarin zai jinkirta masa har sai zuwa ranar tashi alkiyama da ba don haka ba lakana li zaman wa ajal musamman da Allah tabaraka Wata'ala ya lazumta musu wannan azaba laziman ta sauka gare su tun a nan duniya kuma wa nazilan bihim kama nazala bisabiqina da azaban nan ta sauka gare su kamar yadda ta sauka ga wadanda suka gabata min amsalihim fil kufri wad dalala wato cikin misalan su wanda suka gabace su cikin kafirci da bata sannan Allah tabaraka Wata'ala yayi umarni da ainihin wato ai hakuri a dawama akan haƙuri kuma a yawaita ambatansa kuma ya yi hani akan kwaɗayin duniya a cikin ayoyin da za mu zo mu karanta nan gaba Allah ya umarce mu da mu masu haƙuri Allah ya umarce mu mu masu kau da kai Allah ya umarce mu mazamanto kada mu rungumi duniya ta zamanto ita ce number 1 ɗinmu ita ce A ɗinmu ita ce Z ɗinmu a cikin ayoyin da ya gabata kar kuma ta ya gaya mana me dalilin da yasa ya jinkirta azaba bai halakar da kafuran wannan al'umma ba a yanzu a'a yayi haka ne don girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zai yi musu azaba ba saboda annabi yana nan sallallahu alaihi wa sallama ba zai yi musu azaba ba saboda girmama dan Allah sallallahu alaihi wasallama to sai me ya faru malam فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى الله يشهد من ذا الله فاصبر على ما يقولون za zo ana rarrashin annabi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri akan abin da suke faɗa wannan fadin fasiha ake ce da ita idan ma kana al'amru kama dakarna laka ayyuhar rasulul karim idan har wannan al'amari kamar yadda muka ambata maka ne ya kai wannan annabi ne karamci cewa jinkir zamu jinkirta azaba ga makiyanka mun gaya maka to kai haƙuri fasbir kai haƙuri akan maganganu da suke yasar maka maganganu da suke jefa maka alama ya ƙulunahu fi sha'anika min annaka sahirun aw Ka yi haƙuri akan abin da suke ce maka wai kai matsashe ne Ka yi haƙuri akan abin da suke ce maka wai kai mahaukaci ne jama'a duk an gaya annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan saboda kiyayya ai matsashe ne saboda kiyayya ai sahiri ne ai majnuni ne mahaukaci subhanallah ka dubi mutum irin annabi ka dubi mutum irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce da shi mahaukaci magana nan ta yi muni kwarai da gaske Allah ce fasbir ala ma yaquluna wa sirfi tariqika yi ta tafiya a hanyarka idan kare yana haushi kana tafiya ai ba ka waiwayawa ka bata lokaci akan haushin kare ba ka ne a'a tafi a hanyarta duna an taltafita ila ida'ihim kada ka yadda ka yi waiwaye zuwa ga cutar wanda za su maka ko makircin ko iskilanci har ya kai ga annabi a makka wallahi malam yana tafiya sai su kwalla mai kira muhammadu sai ya je sai ba da shi suke ba ko suna cewa ra'ina har Allah ce ayyul ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u maganganu na wulakanci yayi sallah a makka a gindin ɗakin ka'aba sun je sun ɗauko bayan gida na raƙumi timbin raƙumi kashi na raƙumi a karamakumullah sun kifa wa manzon Allah sun sallama a gadon bayansa da kiyarsa bayan iza'i cutarwa na baka sun zo kuma suna cutar da shi a aikace aka rasa wa zai ɗauke masa wannan a lokacin saboda rauni da musulunci yake ciki da musulmi sai yarsa na na fatima ita ce ta zo ta ɗauke ta gaggaya musu baƙaƙen maganganu ta ce kashe shi za ku yi saboda ya ce allah ne ubangijinsa ba abin da ba su masa ba sun ce mai neman mulki ne sun ce mai neman sarauta ne sun ce mai neman matsayi ne sun ce ya zo ya mai da iyayensu da kakanninsu batattu sun ce ya zo da kaza babu abin da ba su gaya masa ba na kage da sharri ta sa duk wani mai da'awa mai karantar da mutane don an masa sharri ko an masa kage ko an gaya masa bakar magana ko an ce masa kaza to wannan ba komai bane ba wannan ba matsala bace ba ai an gaya wa wanda ya fi shi daraja ma kalmar da ta fi ta samu ne sai mu ce haƙuri Allah ma ya ce da manzan Allah ya yi haƙuri sannan Allah ta wa ta'ala ya ce da shi ya aikata abin da zai yaye masa damuwa sannan kuma ya cire masa bakin ciki shine wasabbih bihamdi rabbika ka rinka tasbihi kana mai gode wa ubangijinka qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kafin rana ta fito kafin rana ta fadi ka rinka tasbihi kafin fitowar rana wannan azkarus sabahi kenan wal masa ambaton Allah da safi ambaton Allah da yamma duk musulmi idan yayi sallah bayan asubahi to yana yin addu'a bayan azkar na sallah to yana yin addu'o'i yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kullum ne wannan ba bashi la ilaha illallah wa da wala sharika lahu guda ɗaya asbahana wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah har zuwa ƙarshe اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري la ilaha illa anta har zuwa ƙarshe addu'o'i da manzon Allah ya karantar da mu a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq shi ma ana ayi da safe ayi da yamma qul huwallahu kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku kullum ba bashi اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار الله كفرني daga wuta Allah ka tsare daga wuta idan gida mutum zai fita sai ya yi zikiri bismillahi wa walajna wa bismillahi kharajna wa allahi rabbina tawakkalna wa bismillahi wala haula wala quwwata illa billah bismillahi tawakkaltu ala allah za a fita daga gida wala haula wala quwwata illa billah lalle ne ana waɗannan addu'o'i da wannan ne jama'a ake samun nutsuwa ake samun kwanciyar hankali ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى عليك أيها ayyuhar rasul. تكثر من التسبيح كيويت تسبيح ده تحميدي da tsarkake ubangijinka kafin rana ta fito qabla ghurubiha kafin ta fadi min ana'il layli a cikin awanni na dare har ana so musulmi ya rinka zikiri in zaka kwanta bacci ka ambaci Allah bismika allahumma amutu wa ahya باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين أكرنت آية الكرسي أكرنت قل هو الله دفلك للناس أتوبة أشافة أجهي كل وانا تذكريني ko mutum ya zo ya ta tasbihi kullum har bacci ya dauke shi amma yau ba bacci ne yake ɗaukar mutum tasbihi ba da chatin bacci yake ɗaukar mutum kana rike da waya kana chatting sai bacci ya dauke ka sai dai waya ka gabe ka tarar da ita daidai kafar ka ko daidai kiyar ka ka ci data ka ci data wayar ce ta zafi sai da asuwa ka kashe ta yanzu yan facebook yan whatsapp yan instagram yan telegram yan wacegram yan wace ce, duk sun dauke mana lokaci idan ma da a ce akan alheri kake karatu suka kake saurara wa'azuzzuka kake kallo abubuwan da za su amfani ka duniya da lahira kake kallo ba aikin banza ba da wannan yau bacci yake ɗaukan wallahi idan ba ka yi da gaske ba zikiri da ake kwanciya idan za a yi bacci wallahi sai ya gagare ka wani ya ce na buga na buga na buga duk yadda zan yi ne zikiri zan kwanta bacci ya gagara ya ce ina farawa ulhuwallah ba na iya ƙarasa ta tuntunan bacci ya ɗauke ba zai iya ba a yake kurfi da zai iya ɗauko daga farko har ƙarshe ba a shi na bukatar ka karanta amanar rasulu ka karanta alif lamin zuwa muflihun ka karanta amanar rasulu ka karanta adi kursiyu karanta kulwa lawo da nasi ka tattofa ka shafa a jikinka annabi ya ce duk wanda ya karanta adi kursiyu zai kwanta bacci Allah zai kawo masa ɗan gadi mala'ika ɗan gadi na musamman ya yi ta gadinsa har gari ya waye manzo ce duk wanda ya karanta ayatul kursi ya karanta amanar rasul in zai kwanta bacci kullun kafatahu waɗannan ayoyi guda biyu sun ishe shi a wannan dare kamar ya sun ishe shi za su ba shi kariya da kariyar Allah kamar ya sun ishe shi ko bai yi kiyamun laili ba za a rubuta masa ya yi kiyamun laili in dai za ka kwanta bacci ka karanta amanar rasulu alkawari ne za a rubuta ma kamar ka yi kiyamun laili in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wallahi shi dan da zai barka ba wa min ana illa ne wasu bayan Allah Allah ya hore musu da salatin annabi suke bacci zai zauna yana kan gadon sai na taiwa annabi salati har bacci ya dauke shi wallahi wannan baiwa ne ba kowa yake samu ba wasu Allah ya taimake su kullum da istighfari suke tafiya bacci wannan baiwa ne ba kowa yake samu ba wani da karatun qur'ani yake tafiya bacci zai ta karanta qur'ani ne ko bai haddace ba iya abin da ya haddace nan zai ta karanta har bacci ya dauke shi wallahi wannan ba karamin baiwa bace wani kuma da jin kiɗa zai karisa wani da jin waka zai karisa haka ake haka rayuwar take to kai kokari kai wa kanka kyakkyawan zabi wa min ana illayl kin mana a cikin awanni na dare sannan kuma a ƙarshen rana shi ma ka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala addu'a a nan aka ce a tsarafin nahar wato lokacin da ake samun rana ta zawali idan rana ta kauce daga tsakiyar tafi kabiri sama yayin da ka ɗaga kanka ka ga rana ba a tsakiya suke wata ɗan kauce lokacin da azahar ta shiga kenan nihayatul nisbul awwal ila nahar to yanzu an ci rabin farko na yini kenan rana tana kaucewa daga tsakiya shine zaka ga ka ta zama kamar wada to ka ci rabin yinin wannan rana taka sannan kuma ka fara annisu sani rabi na biyu na yinin ka fara malamai suka ce a cikin tasbihi da tahmidi da tanzihi da sana'i wa Allah tasbihi da yi wa Allah godiya da yaban Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan zikirai wannan ko shakka babu yana yaye bakin ciki da damuwa da kunci na zuciya wanda duk yake so ya samu waraka daga kuncin zuciya da bakin ciki to yau ita yin wannan tasbihi zai samu tasbihul qurbat wa unsul lin nufus yaye damuwa wallahi duk mai yawan zikiri za ga cikin nutsuwa ko bai da kokobo a jikinsa kana ganin sa zai baka sha'awa saboda yana yawan ambatan Allah in na ce zikiri ba jama'a ina nufin zikiri mai rijista daga ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zikirin da annabi shi yace ayi wanda annabi ya koya mutane ba wanda muka kirkire shi a ƙarshen zamani ba ba shi nake nufi ba ba doke-doke ba fa a zikiri na nutsuwa zikirin da yake da riwaya daga cikin hadisi zikirin da yake da riwaya daga alkur'ani yadda annabi ya wannan shine idan mutum yayi zai samu lada ba mutum ya zo ya yi abu ya fita daga hayyacinsa ba kuma babu hujja babu dalili akan zaba shi nake nufi ba musabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il layli fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda za ka samu yarda a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ko Allah ya yarda da kai kai kanka za ka samu yarda a cikin zuciyarka kamar yadda Allah ya ce a can wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda shine ma'anar la'allaka tarda din ya zo a cikin hadisi kamar yadda Jabir bin Abdullah al-Bajali ya ruwaito yace kunna julusan inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu wata rana fa nazara ila al-qamari lailatul badri sai annabi ya kalli wata a daren da yake da haske tsananin haske ya kalli wata lokacin yana cikin tsananin haske sai ce innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al lalle za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan wata ba za ku yi turereniya wajen ganin ubangijinku ba ya Allah jama'a muminai za su ga Allah ranar tashin kiyama ba ture-ture ba matsi la tudamuna fi ru'yatihi yarahu almu'minuna bighairi kayfin wala tashbihin wa darbin min misali lalle muminai za su ga Allah yace la yanalukum daymun fi ru'yatihi bi an yarahu ba'dukum duna ba'd da zai taɓa yiwa a ce wai an zo ganin Allah wasu sun gan shi wasu ba su gan shi ba wani yana cewa matsaban gan shi ba mm-hmm. sai ce fa idis safa'atum Allah tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu idan har kun samu dama kada a rinjaye ku akan yin sallar nafila kafin rana ta fito da kuma kafin rana ta faɗi to lalle ku yi kokari sannan sai annabi ya karanta musu wannan aya min hana ilayhi fasabbih lalle su yi tasbihi a cikin sa'annin dare wasu malamai suka ce abin da ake nufi da tasbihi annan ana nufin fasalli kai sallar dare kina ana nufin tahajjud wa min ana illaili fasabbih idan dare yayi to ka tashi kai tasbihi tasbihi ana nufin wato kai sallar dare kai tahajjudi haka malamai suka faɗa wasu kuma suka ce wa min ana illaili fasabbih lalle idan dare ya fara shiga to lalle kai sallar magariba kai sallar isha'i Kina kada ka bari dare ya zo ya lullube ka kai bacci ba kai magariba ba ba kai isha'i ba wannan fassara ce ita ma ta uku wa atrafan nahar haka kuma tarafi karshen rana kenan muqabalati ana'il layl kenan la'allaka tarda kamar yadda yake wa sawfa yuzika rabbuka fatarda wannan umarni ne da yi tasbihi wa Allah kamar yadda aka yi mana hani dangane da rubuwa da duniya da kwaɗayin duniya Allah ya ce wala tamuddanna aynayka ila ma ana bihi azwajan minhum zahrata duniya hayati dunya na wa fina ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى الله منك جنسك ya faɗaitar da manzan Allah sallallahu Alaihi sallama da ya guji duniya jama'a duk wanda ya rungumi wannan duniya ya ce ita zai yi ɗari bisa ɗari to wallahi za ta kai shi ta baro shi rungumar duniya da mantawa da Allah hanya ce ta halaka hanya ce ta taɓewa hanya ce ta hasarar lahira Allah ce kada ka zura ido kada ka mika idanka zuwa ga abin da muka ji da mutane daɗi ko muka jiyar da kai daɗi ko muka bayar da shi na daɗi kala-kala na ƙyalƙyalin duniya Allah ce mun yi wannan ne don mu jarrabe su ya kai wannan manzo mun umarce ka da yawaita tasbihi don wannan tasbihi da ambaton Allah da yawan karatun Qur'ani shine zai cire maka kwaɗayin duniya da rudunta to kuma kada ka sa ido akan abin da muka ba wasu na jin daɗi la tamuddanna aynayka la tufi nazaraka ko nazar aynayka بقصد mai والميل kada ka zura idanka don nuna kwaɗayi don nuna so karka yi ya zuwa ga abinda muka bayar na jin daɗi ga waɗannan kafirai ga waɗannan mashirkai mun ba su matsayi kafirai a duniya mun ba su kuma ainihin wato dukiya kai har 'ya'ya an ba su dukiyar da aka ba wa kafiri mulkin da aka ba wa kafiri duk wani abu da ka sani na morewa rayuwa da aka ba wa kafiri wanda ba musulmi ba kada ka yadda ya dauki hankalinka wannan rabi ne ga waɗanda suke ganin cewa wai musulmi suna cikin kunci wai musulmi ba sa jin daɗi wanda wallahi ba haka ba ne wani yana cewa ka duba amerika ka duba ingila ka duba faransa ka duba kaza ka duba kasashen nan dai na kafirai Yadda Allah ya ba su duniya a kan kallon wadda mu yanzu zahiri da zamu iya buga misali ku duba fa sai sun gama hawa motoci sun gama yayin shekara kaza motar da sun shekara goma da daina ta, ita ne ake kawo mana ita tuwaris ta gumbo, kwatano mu zo muna hawanta ga sallah ga azumi ga ibada ga karatun qur'ani ga salatar annabi amma sai waɗannan kafaran sun gama hawa motocin nan sun gama yayinsu sai a kawo mana idan ka je ka sayo wannan kwatanan sai a zo ana murna ga aiwaniya ya sai sabuwar mota a ba sabuwa ba ce wataƙila an gama shekara goma sha biyar ashirin da gama hawanta a ƙasar da aka siyo ta riga sai sun gama saka riga da wanduna gwanjo sai sun saka sun yi fitsari a ciki karnukansu sun yi fitsari a ciki sun yi duk yadda za su yi a tattaro a mana gwanjansu a kawo mana musamman ma dai munan najeriya allah ya tsawai komi gwanjo ne ba abin da ba a kawo mana gwanjo takalmi gwanjo riga gwanjo wando gwanjo mota gwanjo talabishin gwanjo kwamfuta gwanjo waya gwanjo me gwanjo abinda wasu sai da suka yi amfani da shi suka gama sai su kawo mana muna ribibi muna murna to duka wannan kada ya ruɗe ku ya ku uwana ila ma ana bihi wannan duka zaharatul hayatid duniya ne sur'ana ma talma thumma tazbul wa tazul nan da nan wanda yake narkewa yake karewa yake kaucewa babban ni'ima da ubangiji zai yi maka ya akai shine ya maka ni'ima ta imani ya maka ni'ima ta bin Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine babban baiwa amma abun duniya ba komai bane ai an ga annabi yana so a hada mai duniyar yace baya so an zo an tambaye shi mala'ika jibril yace wannan masallacin naka mu zo mu gina maka shi dinari da azurfa sama da ƙasa mu yi maka shi dinari da azurfa mu mayar maka dutsen uhud nan zinari ka rinka zuwa kullum ka rinka kamfata kana ɗiba a a ba na da bukata a banni yau in na samu na ci na gode wa Allah gobe idan na rasa na da komawa ga Allah in ce ya bani shi ku wannan matsalaci na ku bar min shi a matsayin rumfa in ta fafatarwa haka annaba har duniya masallacinsa ginin ƙasa ne itace ne na dabino shi aka hada aka yi amma yanzu ka gani lokaci ya riga ya kure ya canja yanzu ba gashi ba yana daga cikin gurin da ya ko ina tsada kai in ka ga dama ma ka iya cewa masallacin annabi a duk duniya babu wurin da ya tsada irinsa a duk duniya haka aka yi lissafi da makka da madina nan wuri dai mai tsada mai daraja kadara ta ƙasa duk duniya ba inda ya kai tsohuwar masallacin makka da ƙoƙuwar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi daraja da tsada da matsayi amma yayi hakuri yanzu ba gashi yan baya sun suna cin moriya ba so kada ku taɓa da abin da Allah yake bawa wasu na zaharatul hayatul duniya wato zina da bahja abun kwalliya na duniya kada ya rude ku wannan Allah ya ce mun sanya musu ya zama kwalliya ne ya zama wani abu ne na mai wucewa linafkinakum fi wannan bayani ne na hikimar da ta sa Allah ya yi musu wannan ni'imomi Allah ya ba waɗannan mutane jin daɗi su kera jirgin sama su kera motar hawa su kera kwamfuta su kera kaza su kera kaza su kera kaza Allah maɗaukakin sarki ya yi musu wannan ne na fihi don mu fitine su don mu jarrabe su yanzu kai ana kana so Allah baka dukiya ya jarrabe ka to ya ba su wannan ne dan ya jarrabe su ba ga sunan ba su gama jin daɗin kuma su mutu su shiga wuta mutum ya gama jin daɗin ga ya ƙare rayuwarsa yana zina da karya ko ta gama tara duniyar da jin daɗin amma ta ɗauki kare shi ne mijinta yanzu irin wannan rayuwar kuke sha'awa ka gaba ture Allah ya tara masa duniya ga kafirci yana da shi Allah ya haɗa masa duniya amma gaba ɗaya a rayuwarsa rigarsa biyu ko rigarsa ɗaya daga shi sai gajeren wanda wai wannan shine jin daɗi gidansa a matsayi a takure shi wannan shine amma yana da kamfanin motoci mutum ya zo zai mutu ya rasa yadda zai da dukiya sai ya ce ya ba da kadararsa ya ba da dukiyarsa biliyan kaza dala biliyan kaza wa karen gidansa ko kun san cewa waɗannan mutane suna ba da wakafin dukiyarsu wa karnuka saboda ba su da musulunci kare karanta sai ya ce wannan kudin na karansa ne a je a rubuta a kotu ko ya mutu karnuka da yawa sun fi alhazan birnin ku kudi wallahi a amerika da ingila ta yin wannan rayuwar ita kuke shan ciyawa wani tsoron bika khairu ne wa abuka lalle arzikin ubangijinka ka baraka wata ala shi ne ya fi alheri allah ya baka arziki da dare shi shi ne ya fi alheri kuma shi ne mai jawama ai ma razaqahu Allahu iyahu abinda Allah ya azurta manzo Allah da shi a wannan duniya na abubuwa na rayuwa shi ya fi alheri da abinda ya tanadar masa na lahira shi ya fi alheri da kowane musulmi khairun wa abuka fiye da abinda aka ba wa kafirai na jin daɗi wanda yake mai gushewa ne mai kuma ainihin wato rubi ne duk wanda aka ba shi duniya za ga ya shiga cikin rubi ya shiga cikin tashin hankali to sai mai Allah ya ce kuma wa'amurin ahlaka bi salati wa sabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa ka umarci iyalinka da yin sallah shine wa'amur ahlaka bi salah ka umarci iyali abinda ake nufi matanka su ne mata da 'ya'ya wasu kuma suka ce dukkan mumine ma ga baki daya na banu hashim sun shiga wasu suka ce duk mabiyan annabi ma sun shiga ahadin ka yi umarni wa mabiyanka ga baki daya ya kai wannan manzo su dawwama akan tsaye da sallah bi khushu'in wa ilan jama'ar musulmi ku dawwama kuna sallah ba a yin fashin sallah ba a cewa nayi na gaji yau zan huta ba a yi a dawwama ana yi da ikhlasi ai sallah cikin nutsuwa ba sallar gaggawa ba Allahu akbar sami Allahu liman hamidda alhamidda da Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaji wai akbar ne what is akbar babu wani abu akbar kai sallah a cikin nutsuwa karatu mai kyau karatun qur'ani mai ratsa zuciya cikin nutsuwa kuma ka dawwama kullum ake duk lokacin duk lokacin da ka balaga ka ta sallah baka daina sallah har ka shiga kabari wa'mur ahlaka bis salah ka umarce su da lazimtan yin sallah ba wai sallan kaɗai ba kamar yadda na gaya mana a yi ta a cikin ainihin wato nutsuwa sannan kuma ka yi haƙuri a kan wahalhalinta da mashaƙinta da ƙuncinta ka yi alwala dole ka yi ka ɗago ka kafa goshinka ka ɗaga duka ka yi haƙuri wasu babir alaiha ka yi ta kamila gairu mankusa ba tare da ka ta ba kuma ka tabbatar da dukkan abin da ake so in mutum ya yi sallah ya samu to ka samu ma'ana sallah tana hana alfasha inna salata tana hana alfasha wal munkar sannan tana samar da nutsuwa duk mai sallah za gan shi da nutsuwa daga fuskarsa mai sallah za ga ya baka sha'awa babu kunci a cikin fuskarsa yana cike da farin ciki ko da ba shi da naira ɗaya a cikin aljihunsa hadisi ya zo cikin sunan bai haƙi daga aslam daga umar ibn khattab aka ce yakan tashi yin sallah da daddare saboda tsabar Allah ya ce wa amur ahlaka bis salatin ya tashi ya sallah ya sallah har sai in dare ya je karshe sai ya bi yana ta da iyalinsa yana ce da su as-sala as-sala as-sala sai ka ji Umar yana karanta ayanan wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa ba ma roƙonka arziki Umar yana yin wannan yana tabbatarwa ashe ana so ku yi sallar dare ba sallar farilla kaɗai ba ku yi kiyamun laili ku rinka yin nafila kafin sallar farilla da bayan sallar farilla kuma ku yi kokari ku rinka yin sallah da daddare a goma sha ɗaya ko a goma sha uku ku yi koyi da annabi sannan kuma ku rinka umartan iyalinku da sallah alhaji ka daina tafiya masallaci baka tashin matanka ka daina zuwa masallaci baka jawo ƴaƴanka suna zuwa sallah sai ka ga mutum ya gama rayuwarsa da duniya an haɗa shi da sharbi a ƙarshen rayuwarsa kullum yana zuwa masallaci da shi ake komai a masallaci amma ƴaƴansa sun tafi fim ya'yansa sun tafi bol ya'yansa sun tafi kaza shi dai yana masallaci amma iyalinsa ba su damu da sallah ba a gidanka ba a tsaye da sallah wallahi kada kai tsammanin tsaye da sallah ka kai din zai maka amfani dan sai Allah ya tambaye ka ina wa amur ahlaka bis salati wa sabir alaiha annabi daki daki na matan sa yake bi yana tashin sallah amma mu yau ɗayan mu ba ma iya tashin su mai sallah kuma gashi an ce mana ahalin da da matanka da yayanka su ne aka ce ka umarci su sallah duk wanda yayi kuskura ya haifi da ɗaya biyu uku to akwai wajibi a kansa na shari'a lalle ya rinka umartan yayansa da yin sallah kai iya kokarin ka in sun fi karfin ka Allah shine shaida an kawo mana kokan wani yaro ubansa ya tura shi America ya je yayi karatu ko Ingila kasar Turawa ya je ya karatu ya je ya debo ɗabi'a ta kin sallah dabi'a ta kyamar sallah saboda ya haɗu da 'ya'yan waɗanda ba sa sallah an kai shi kasar waɗanda ba sa sallah wannan shine ɗaya daga cikin disadvantage na ku cire miliyoyin kuɗin ku kuna tura ƴaƴan ku ƙasashen da ba a sallah ku tura su karatu ku ce wai suna so su zo muku da wani certificate suna kuna so su zo muku da wani alhali ba ku ba su tarbiyya da za su rike aqidar da addinin su kafin su tafi ba yaron nan ya je ya gama digiri sa ya dawo ko ya gama masa digiri ya dawo gida dole dai karshen tika tika dai tik duk kewayen da za ka yi dai sai ka dawo gida najeriya da kai za mu rayu sauro ya cije mu ya cije ka a ɗauke wuta muna tare da kai a bilayin maidu muna tare da najeriya gidanmu na gado ba gudu ba ja da baya kuma a rayu a cikinmu za ka rayu mana yaro ya dawo kullum ubansa mai ɗan ƙoƙari ne zai fita sallah asuba sai zai ɗan ƙwanƙwasawa yaron kofa kwankwan kwankwan asala asuba ashe uban bai sani ba yaron yana takura uban bai sani ba yaron yana ga uban yana takura masa ya tashe shi ya je ya dawo ya tashe shi sai ya tura shi masallaci shi kuma yaro yana ganin shi fa dan America ne ba ya je ya kare shekaru sai yana America yana yana yana karatu ba wanda yake dace so lacca ma idan baka je ba wanda zai ma magana baka isa ba ka je ka cari yaro kai mai fada ka ce wai me yasa bai je ba saboda su ba sa yi suna da yanci ba zan ka tashe shi wai ya sallah a'a da haka sai ya samu abokin ubansa kamar yadda wani dan uwa yake ba mu labari yace please rabi turanci rabi hausa saboda ai bature ne ya je america ya karatu please go and tell my daddy he is disturbing me i will go to shoot him tell my daddy wai abokin babansa yake gayawa ka gayawa my daddy yana damuna i will go to shoot him zan harbe shi idan bai daina zuwa yana tashi na sallah asuba ba ya zan zo wani bacci yana takura min a rayuwata na'am alhaji kai ka biya da kuɗin ka kalali da ka bashi a jami'ar bayero ko ka bashi a unimed ko ka bashi a abu ko ka bashi a kaza lafiya lau zai yi sallar salami lafiya ko yaya daidai inda aka ji aka abin zai da kuma digiri duk sunan su uwarsu ɗaya su ɗaya da digirin ingila da na gabon da na chadi da na kamaru da na niger da na najeriya sunan su ne digiri ba a taba zuwa daukan aiki aka ce wancan nan ya gama america ne digirinsa ya fi na dan najeriya ba duk sunan su digiri shawarar da muke bayarwa a nan shine duk wanda zai dauki ɗansa ya tura shi ya je ƙasar waje ya karatu ya tabbatar ya gamsu da imanin yaron musamman a ƙasar kafirai ka tabbatar kana da garanti yaron ka bai zai juya ba dan billahi azimu in kai wasa zai dawo maka da tsiya akwai wanda zai zo dawowa hutu da kare ya duro matsiyaci da kare ya sauka daga jirgi matsiyaci a ah, to an kai an kashe masa dala a karamar kalla daga jeran wandonsa da karansa <laughs> Allah kai mana abuwa yanzu wannan ka je ka umarce shi da ce ka ce ya je sallah Allah ya ce ku umarce su su dawwama su rinka yin sallah kuma ba ma neman arziki la nas'aluka rizqa ba mu neman arziki gare ka nahnu narzuquk mu ne muke arzuta ka wal aqibatu lit taqwa lalle ƙarshe ƙarshen makoma ga masu takawa ne ya Allah ka sanya mu wato cikin masu takawa wai wasu suna ganin da wama akan ibada yakan shagaltar da mutum da gabarin neman duniya ba haka bane zaka nemi duniyar ka kuma yi me kai sallaka daman waye yake azurta wani in ba Allah ba وما من دابة في الأرض wa على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل fi kitabin mubin ba wanda ba Allah ne ke azurta shi ba dan kai sallah kai karatun qur'ani ka je masallaci ka je darasi magariba da isha'i ka je abubuwa na da'awa wannan ba zai taba kasuwancin ka ba ba zai taba neman duniyar ka ba ba zai taba aikin ka ba wanda wannan shine yan bokon da suka yi boko ba addini suka kasa ganewa akwai abun bakin ciki akwai abun tausayi akwai abun kuttu da damuwa wai kurin mutum daga yin boko saboda kayi boko kawai ka bar musulunci ka bar addini ka nuna kana kyamar sallah kana kyamar wa'azi kana kyamar karatu kana ganin ƴan uwanka musulmi da suke kan musuluncin nan kana gaba su waye bane saboda wai an kai ka kasar waɗancan mutanen wal aqibatu littaqwa arziki Allah ne yake wayanka ba shi yake maka kawo maka ba ka yi min dabbatin fil ardi min min min dabbatin kai la tahmilu rizqa Allah yarzuquha wa iyyakum huwa samiul alim karshen makoma dai mai dadi ta kasance ne ga waye ga masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to sai mai Allah ya ci arama wa qalu ya'tina وقالوا لولا يأتينا بآية awalam ta'tihi أولم ma fi as في al-ula ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى وقالوا ستشي لولا يأتينا بآية من ربه وأن النبي أكي challenges ina ma da ya zo mana da wata mu'jiza daga ubangijinsa sun ce da shi in har gaskiya yake shi annabi ne ya baffasa koguna a makka a ga maka ruwa ya kewaye ta tunda maka wuri ne busasshe babu ruwa in kuma gaskiya yake a ga ya hau matattakala a ganshi yana sama yana hawa sama tarqa fi samai wa lan nu'mina li ruqiyyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula wannan abin da kafirai suka yi wa manzon Allah kenan yace yanzu a walam ta atihim bayyinatun wa fi suhufil ula yanzu alqur'ani bai zo musu ba da yake bayani akan hujja ne akan wato takaddun farko suhuf al-ula ana nufin wato al-kutub as-samawiyya yanzu zuwa al-qur'ani bai ishe su ba al-bayyina ana nufin al-qur'an al-karim wanda shine ummul ayat shine karshe a cikin mu'jizozi ba kun ce annabi sai ya zo muku da wani aya ba to ya zo muku da qur'ani ra'asul mu'jizati wanda kuma shine yake tabbatar muku da abin da yake cikin wato at-taura al-injila da zabura duka gabaki daya yanzu abinda ya zo da shi bai ishe ku ba ya kuka faran maka ka gaya musu ya kai wannan manzan Allah Aikake daga Allah wannan bai ishe su ba amma duk da haka sai sun karyata ka walau annan halaknahum bi azabin min qablihi da mun halakar da su da azaba kafin zuwansa laqalu rabbana da za su ce ubangiji laula arsalta ilaina rasula da mun halakar da su kafin zuwan shi manzo da sai kuma su rinka cewa ai da ka turo mana da manzo kar ka halakar da mu da sai da ka turo mana manzo ka halakar da mu fa nattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhza sai mu bi ayoyinka kafin mu tozarta ko mu wulakanta wannan kalam ne musta'anab sabon zance ne ake musu bayani ai Allah yace da mun halakar da waɗannan kafirai bi azabil isal azaba ta tumbukewa kafin manzon nan ya zo musu kuma yana tare da wannan alqur'ani a matsayin mu'jiza a gare shi to wallahi sai sun bada hanzari ranar tashi aljama to ya ubangiji ya za a ka halakar da mu baka duro mana da manzo a wannan duniya ba to haka halin su yake in an yi can can in an yi can can a nan gurin abinda ake nufi da aya al'ayatul karima wannan aya mai karamci tana nuna mana yanke hanzari ga waɗannan kafirai waɗanda suka karyata wato annabi sallallahu alaihi wasallam walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasula wata aya irin wannan kenan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin sannan Allah ya rufe wannan sura ta suratu taha da ainihin wato bayani dangane da wato abin da ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi ya gaya musu fa mummunan ƙarshe ya ƙare ga wanda ya faɗa da Allah mummunan ƙarshe ya ƙare ga wanda ya faɗa da addinin Allah su a'iba matukar kuka ci gaba da duguyani kuka ci gaba da kafirci kuka ci gaba da barna to shikenan ku sani cewa kul kullun mutarabbisun kowa mai jira ne fatarabbasu ku jira at-tarabbus ana nufin al-intizar فستعلمون من أصاب الصراط السوي ومن اهتدى kuma da sannu za ku san waye yake kan hanya ta daidai kuma wane ne yake ya fi kan zama kan shirya da ya musu ya kai wannan manzo ga waɗannan kafirai kullu wahidin minna wa minkum mutarabbisun bil akhar daya ya jira daya kowanne ya saurari abin da zai faru akan dayansa shine kullun mutarabbisun fatarabbasu jira. wa muntazirun lima yaqulu ilaihi amru sahibi kowa yana jiran me al'amari da ɗan uwansa zai koma gare shi fatarabbasu daidai yake da ma'anar wantaziru ku jira a sa ido mu da mu halin mu da mu da ku waye ne yake kan daidai kuma waye yake kan fata fasa ta alamuna da sannu za ku sani wane ne ɗan daidai wane ne yake kan hanya ta kwarai wane ne kuma yake kan hanya karkatacciya wane ne kuma yake kan hanya wacce take ba taɓata ba wa yake kan shirya kamar yadda Allah ya ce saya'lamuna gadan manil kazzabul ashir saya'lamuna gadan manil kazzabul ashir da fadin sa wa sawfa ya'lamuna hina raunar azaba man aballu sabila lokacin da suka ga azaba za su gane waye ne ya bata ya bar hanya Ta wannan shine karshen tafsirin suratu taha abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana gobe insha Allah za mu tashi su farkon suratul anbiya Allah sa muna da rai da lafiya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh